يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك أنقوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ba mu dama ya kaddari rayuwarmu a wannan rana ta takwas ga wata Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana 1440 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan biyar sha tara. a cikin wannan masallaci na mu'awuyar ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu a cikin wannan unguwa mu ta jahun a cikin garin bauchi muna masu fatan allah maɗaukakin sarki ya bamu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu ba su manta ba muna na a cikin suratul baƙara daidai inda allah maɗaukakin sarki a jiya mun yi bayani a akan abin da ya shafi nasi wal mansukh ayoyin da aka shafe a cikin ƙur'ani da kuma ayoyin da su ayoyin ne suka shafe ayoyin da suka da aka shafe da wanda kuma aka shafe da su da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki da ke bayani cewa am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl shin ku son ku tambayi manzon ku ne kamar yadda Musa kamar yanda mutanen Musa suka tambaye shi a baya Allah ya ce wa yatabaddalil kufra bil iman Faƙada dhalla sawa a sabil lallai duk wanda ya canja imani da kafirci wanda ya canja kafirci da imani ko kuma wanda ya canja imani ya musanya ta da kafirci faƙar balla sawa a sabil hakika ya bata kan tafarki madaidaiciya za mu tashi a daidai aya ta 109 faɗin allah maɗaukakin sarki wadda kathirun min ahalil kitabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يرد يردونكم من بعد الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه Allah maɗaukakin sarki ce wadda kathirun min ahlil kitab da yawa daga cikin ma'abuta littafi law yaruddunakum da za su mayar da ku min imani kum bayan imaninku faran ku zamto kafirai hasadan min indi an anfusihim saboda hasada daga kawunansu min da ma ta bayyana lahumul haqq bayan ya bayyana musu gaskiya bayan gaskiya ta bayyana musu Allah ya ce fa'afu ku yi afuwa wasfahu ku yi rangwame hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah madaukakin sarki ya zo da al'amarinsa inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai iko ne Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zaka ku tsaye da sallah ku da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar gabatarwa kawunanku min khairin na alheri tajiduhu inda Allah da ku same shi a wajen Allah inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne to wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa wadda kathirun min ahlil kitab da yawa daga cikin ma'abuta littafi al-imam ibn al-jawzi yake cewa ai uhibbu wa atamanna da yawa daga cikin ma'abuta littafi suna son kuma suna burin a ce sun mayar da ku bayan kun yi imani su mai da ku kafirai al'imamul bagawi yake cewa wa'ara da kathirun min ahalil kitabi min al-yahud da yawa daga cikin ma'abuta littafi na daga yahudawa suna son su mayar da ku daga imanin ku ku zamto kafirai ne wadda kathirun min ahalil kitabi sai wasu daga cikin malamai suka ce wannan aya da Allah maɗaukacin sarki ke cewa wadda kathirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kufaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana bayyana haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir ayan tana bayani ne akan abin da ya shafi su ma'abuta littafi al-yahudu da annasara basu ki a ce kun bar imani ba kun koma kafirci ba su ƙi ba a ce kun bar musulunci kun koma cikin addininsu ku watsar da addinin musulunci ku koma wata addinin daban sai malamai suka ce wannan ayan tana bayani ne akan ko kuma ayan tana fuskantar da zantuttuka guda uku na ɗaya annahum quraishun cewa su quraishawa ne suke son ina ma da da yawa daga cikin ma'abuta littafi suna son su mayar da ku kafirai sai wasu daga cikin malamai suka ce ai wa'annan da suke son a mai da ku kafirai din su ne ƙurayshawa mujahid kuma yake cewa su ne yahudawa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a jami'al arab dukkan larabawa ba su ki a ce dukkanku a mai da ku ku koma daga musulunci zuwa wani addinin daban wasu kuma suka ce a abdullahi ibn umayya al-makhzumi su ne wasu kuma suka ce anna jama'atan min al mushrikina ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ba'dhum lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'an wa qala akhar lan nu'mina laka hatta tasira lana jibal makkah wa qala abdullah ibn umayya lan nu'mina laka lan lan nu'mina laka hatta ta'ti hatta ta'tiya na bi kitabin min as-sama' fihi min الله rabbal alamin min الله min رب alamin suka ce ba za mu yi imani da a ko kuma suka ce wasu daga cikin jama'a sun zo ja annabi sallallahu alaihi wasallama jama'an mushrikai suka ce ba za mu yi imani da kai ba har sai an bulbulo mana da ruwa a mare mare ruwa inda ruwa ke bulbulowa suka ce kuma wasu suka ce ba za su yi imani da kai ba har sai an tafiyar mana da dutsen makka wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine abdullahi ibn umayya al-makhzumi to wannan aya ita kuma tana bayani ne akan abin da ya shafi lan nu'mi wadda kathirun min ahli kitab da yawa daga cikin ma'abuta littafi basu ki ba a mayar da ku daga imanin ku ku zamto kafirai ku din musulmai ne amma kuma su basu ki ba ku watsar da musuluncin ku koma wani addini daban kufaran ku zamto kafirai kamar yadda Allah ke cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a su kafirai ba su ki ba yanda su suka kafirce kuma ku zamto kafirai sai ku zamto ɗaya da su su kafirai kuma kafirai duk a mutu a tafi wuta gabaki daya su ba su ki haka ba ba su son ku yi musulunci shi yasa ma ko da a wannan zamanin ne za ga su waɗannan kafirai suna ƙago abubuwa daban-daban wanda za su ja hankalin musulmi su kautar da hankalinsa a kan abin da ya shafi addini zuwa wani abun daban na wasanni musulmi ne yana tashi da safe dai je yi kwallo in hantsi ya yi ya yi kwallo in yamma ya yi ya yi kwallo in dare ya tafi kallon kwallo baya da wani abu a duniyarsa sai wasanni to duka wa'annan na daga cikin abubuwan da su wa'annan kafirai suka kago don lalata ɗabi'un musulmi sai zamto kai addini ba shi ba ne a gabanka ina ake wasa kawai ko bayan Allah maɗaukakin sarki bai halicci sammai da ƙasai ba don wasa amma sai zamto kai baka da wata damuwa sai wasa wasa wasa kuma ya zamto wasan nan ya kauda hankalinka akan abin da ya shafi addini ya zamto lokacin sallah zai kana filin wasa lokacin ibada zai yi kana filin wasa ba za ka yi tsayawa kai ibada na mintoti ba amma za ka iya yin wasa na awa ɗaya awa biyu awa uku kana cikin hidiman wasanni duk wannan na daga cikin abubuwan da su waɗannan kafirai suka kawo don su lalata ɗabi'un musulmi saboda sun ga za kan yi wuya ka ga ga wani musulmi nan ya bar addinin musulunci ya koma addinin kirista ko ya koma wata addini daban yakan yi wuya sai ma dai a samu wanda ba musulmin ba su shigo musulunci to sai suka ga to tun da haka ne bari su kago wasu abubuwa wanda da su lalata musulmi musulmi ne amma a baki yana kiran kansa musulmi amma babu wani alaman ma musulunci a jikinsa to dunna daga cikin makirci da su wa'innan kafirai suka yi ko suke yi don su ga sun lalata al'umman musulmi Allah ce wadda kafirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin ma'abuta littafi law yaruddunakum min ba'di imanikum basu kiba su mayar da ku bayan imaninku kufaran ku zamto kafirin Allah madaukaki sarki ce hasadan min indi anfusihi saboda hasada daga kawunan su. saboda hasada da suke muku suke ganin cewa ba su son ku zauna a musulunci sun fi son su kago su abubuwan da za su fitar da ku daga musulunci ya zamto ku musulmi ne amma a baki shine hasadan min an anfusihim kamar yadda su wa'innan kafirai sun ki imani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hasada suka yi ta fatan ina ma a aiko musu annabi ina ma ina fatan a aiko musu dan aiki lokacin da dan aikin ya zo ba daga cikin su ba sai suka kafirce ma dan aikin Allah ce baghyan saboda zalunci da kuma hasada min inda anfusihim daga kawunansu sai suka ki abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to anan malamai suka ce hasada shine in an ce hasada shine tamanna zawala ni'mati amman hiya bihi tamanna zawaliha walau lam tahsul latamannaiha wa hadha sharrun wa akbahu min al-awwal in an ce hasada Shi shine tamanna zawala ni'matar ghairi ka dinga fatan abin yake tattare da wani naka ya zamto ya gushi ya zamto babu shi abin yake tare da wani dan uwanka ya zamto babu shi in abin hawa ne yake da shi ya zamto ta lalace in dukiya ne yake da shi yi fatan ina ma a zo a sace dukiya ko wuta ta zo ta cinye dukiya saboda hasada to annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantattu yake cewa a hadisi abin hurairar Allah ya kara masa yadda yake cewa la ta hasadu kada ku yi hasada wa junanku wala ta najashu wala ta baghadu wala ta dabaru wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim la yuzlimuhu wala yakhzuluhu wala yahqiruhu la ta hasadu kada ku yi hasada wa junanku kada ku yi kiyayya da junanku kada ku juya baya wa junanku ku zamto ibadallahi ikhwanan bayin Allah ɗan uwan juna haka an sake samu wani hadisi daga abi hurairah Allah ƙara kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajtami'u fi jawfi fi 'abdin al'imanu wal hasadu Ba ya taba haɗuwa a cikin bawa imani da hasada a ce ga bawa nan na da imani kuma na da hasada yace la yajtami'u fi jawfi fi abdi al wal hasadu kamar da al'imamu muslim ya fi da hadisi haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iyakun wal hasan fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-nar al hataba aw qala al ushba yace iyakum ina ja muku kunne da hasada fa innal hasada ya al hasanat lalle ita hasada tana cin kyawawan ayyukan mutum kama a an-nar al hataba kaman wuta ke cin kirare na itace kamar yadda wuta ke cin itace ko kamar yadda wuta ke cin auduga a ɗan ƙanƙanin lokaci haka hasada ke cin kyawawan ayyukan mutum kamar da al'imamu abu dawud ya fi da wannan hadisi da al'imamu albaibawi to sai malamai suka ce asbabul hasad wasu sabubba ne suke sanya hasada a tsakanin al'umma na ɗaya akwai ni'amu allati ta ila shakhsin maduna akhar maduna akharin wata ni'ima da ta zo zuwa ga wajen wani ba akan wani ba misali wane wata ni'ima ta same shi ya samu kansa a cikin wata ni'ima ya zamto wani na jin haushin wannan ni'ima da ta samu wani na biyu karahiyatu wusulun ni'mati aw alkhairi lilmahsudi ka kaki wata ni'ima ta samu wani dan uwanka ko wata alheri ta same shi kana masa hasada kada abin ya same shi na uku hubbun nafsi wal ijab son zuciya son zuciya yana daga cikin sabubban da yake sa hasada akwai kuma al'adawa kiyayya kiyayya da gaba kana gaba da wani to tunda ina gaba da wane bana ga maciji da shi bana son duk wani abin alheri ta riske shi sai dai abin tsiya ko masa wata mummunan fata dunna daga ciki akwai hukun ri'asa son shugabanci yana daga ciki abin da yake kawo hasada akwai attakabburu wal ujubu girman kai da jiji da kai da girman kai da jiji da kai da nuna isa yana daga cikin sabubban da yake kawo alhasadu sai malamai suka ambata wa qad zakara al-ulama'u anna maratib al-hasadi arba'atu lallai matakaiya na hasada guda hudu ne wahiya na ɗaya tamanna zawalan ni'mati anil alaihi ka dinga fatan ni'iman da take kan wani wanda aka masa ni'ima ta gushe walau lam tantaqil lil ko da kai da kake masa hasadan wannan ni'iman bata riske ka ba ka dinga hasada ma wani akan abin da ya same shi na ni'ima akan ta gushe masa ko da kai wannan ni'iman ta zo janka ba na biyu tamanna zawalan ni'mati anil mun'imi alaihi wa husulihi alaiha tamanna zawalan ni'ma anil mun'imi ka dinga fatan gushewan wata ni'ima akan wanda aka masa ni'ima wa husulihi alaiha da kuma hanyar da ita wannan ni'ima za ta riski shi wannan wanda kake masa hasada kana fatan duk wannan sabubba su yanki na uku tamanna husulihi ala mithlin ala mithlin ni'ma allati inda almun'imi alaihi hatta la yahsul at-tafawut bainahuma fa idha lam yastati husuluhu alaiha tamanna zawaliha anil mun'imi alaihi tamanna husulihi ala mithli an-ni'ma ka dinga fatan ko neman husulihi ala mithli ni'ma ta dinga saduwan wannan ni'ima akan shi wanda ni'iman da ta riske shi ya zamto ta wuce kansa tunda kana hasada ma wani baka so ya samu wata ni'ima ta dukiya ko na wani abu da ya sa a gaba to ya zamto kana fatan wannan ni'iman ta wuce kansa tunda kai baka samu ba to kowa ma ya rasa akwai kuma hasadul ghibta wa huwa tamanna husulihi ala mithli ni'ma allati inda al-mun'imi min ghairi an tazula minhu shi kuma hasadul ghibta shine tamanna husulihi ala mithlin ni'ma shi ma mutum ya dinga fatan wannan ni'iman kada ta sami wanda ni'iman za ta riske shi min gairi an tazula minhu ba tare da ta sauƙama shi wancan ba duk hanyoyin da za a yi a ga an datse ta sai an yi to duka wa'annan nau'uka ne na mummunan aiki ciwon zuciya ita ce hasada saboda alhasad tana daga cikin cututtuka na zukata tunda ba abu ne a fili ba ba a ganinsa abu ne a zuciyar mutum don haka tana daga cikin cututtuka na zukata abinda zai maganinta shine duk lokacin da kaga Allah madaukakin sarki ya yi ni'ima ma wani ka masa fatan alheri har cikin zuciyanka cewa Allah ya sa ya amfani wannan ni'ima da ta same shi kai kuma ka nemi na ka ni'iman kai ma a wajen Allah wane dukiya ya samu ya yi kuɗi ka masa fatan Allah ya sa ya yi amfani da dukiyansa wajen taimakon al'umma ko wajen taimakon addininsa ko wajen taimakon ‘yan uwansa shi kenan kai ma ka yi faɗi tashi ka nemi naka dukiya a wajen Allah tun da shi ma Allah ne ya bashi kai ma in kare ma Allah zai baka don haka shi sa Allah maɗaukaki sarki ke cewa am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli bari dai suna hasada wa mutane akan abinda Allah ya ba su na falala faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma hakika mun ba da iyalan ibrahim alkitaba wal hikma littafi da hikima wa hum mulkan azima ko mun ba su mulki mai girma ko misali mutum a bashi mulki kana ganin a ah, bai cancanta ba kana masa hasada kana ganin kai mulkin ta gushe a wajensa ta zo wajenka duka wannan na daga cikin miyagun ɗabi'u na cututtuka na zukata da ba a son mutum ya zamto ya sifantu da shi ko kuma wani abu a ni'ima ta same shi ka dinga jin ci bai cancanci wannan ba kai ka cancanci ni'ima duna daga ciki shi yasa su wa'annan a ma'abuta littafi alyahudu yahudu da annasara yahudawa da kiristoci ba su ƙi ba su mai da ku kafirai bayan da kun yi imani me yasa saboda hasada min inda yi. hasadan min indi anfusihim saboda hasada daga kawunansu to sai malamai suka ce sababin saukan wannan aya akwai zantuttuka guda uku an koyayi ibn akhtab wa aba yasir kaza jahidani fi raddin nasi anil islam wa nazalat hadhihi al-aya ibn abbas yake cewa sababin saukan wannan aya wanda ake ce masa huyai ibn akhtab da aba yasir sun kasance suna jayayya wajen maida mutane mutane su koma zuwa ga addinin musulunci fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka na kuma anna ka'ab al-ashraf kana yahju an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa yahrusu alaihi kufara quraish fi sha'rihi wa kana al-mushrikuun wal yahudu min ahli al-madina yu'duna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama hina qadama qad eh, eh, qadimaha فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصفو عنهم فنزلت هذه الآية وسكما سكتي كعب الأشرب يا كسنتي ينا جاية دا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينا سون كافران قريشاوا ينا كوديتاوا كافران قريشاوا أواقنسا kuma ya kasance da mushrikai da yahudawa na garin madina suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurni akan ayi amusu a rangwame sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni akan a musu afuwa fa nazalat hazihi aya sai wannan aya ta sauka wasu kuma suka ce anna nafaran min al-yahudi da'awu huzaifa wa ammaran ila dinihim fa abaya fa nazalat kamar yadda muqatil yake faɗa wasu daga cikin runduna na yahudawa sun kira huzaifa da ammar zuwa ga addininsu sai suka ƙi sai wannan aya ta sauka wadda alladhina kafaru wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq hasada kawai suke akan kawunansu bayan kuma ta bayyana musu gaskiya sun san cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah ba shi ya kaga akan kansa ba ba wai shi ya aiko kansa ba shi yasa ma Allah ya ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma yantiqu anil hawa baya furci akan san zuciya in huwa illa wahyu yuha bari dai wahayi ce da ake yi masa sun san cewa annabi ne daga Allah amma kuma saboda ƙin gaskiya sai suka bijirewa annabi sallallahu alaihi wasallama suka ƙi masa da'a da biyayya hasali ma suke son ina ma da jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bar musulunci su koma wata addinin daban su koma addinin yahudanci ko su koma addinin kiristanci Allah ce fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ku yi afuwa wasfahu ku yi rangwame ibnu Abbas da ibnu Mas'ud suka ce annal wasafha mansukun bi qawlihi da Allah anan cewa fa afu wasfahu ku afuwa ku rangome rangwame to sai ibn abbas da ibn mas'ud suka ce wannan daidai wannan wajen an soke hukunci kamar yadda ajiya muka yi bayani akan aya ta zo da wani bayani sai a saukar da wata aya ta zo ta soke wannan hukunci to wannan ayan anan da ce a faɗin Allah ku yi afuwa ku yi ku ku fa afu wasfahu ku yi afuwa ku musu rangome hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa suka ce wannan ayan an sauke da faɗin Allah qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaki wanda ba su imani da Allah ba da ranar ƙarshe wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta wala yadinuna dinal haqq ba su yin addini addini na gaskiya min alladhina utul kitaba daga cikin wanda aka ba su littafi hatta yu'tul jizya har sai sun bada haraji tax an yadin a hannu-hannu wahun shagirun suna wulaƙantattu kaskantattu don haka wannan ayan suka ce an soke ta da wancan aya na cikin suratu tauba to anan ko an soke ayan za mu gada cewa ana son mu zamto masu afuwa lokacin da aka ma abu ka yi afuwa Allah madaukakin sarki ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru bihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun walladina idza fa'alu fahishatan wanda suka aikata miya miyagun laifuka alfasha walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ko suka zalunci su, suka tuna Allah sai su nemi gafaran Allah akan abin da suka aikata Allah ce wa mayar firu zunuba illallah ba mai gafarta zunubi sai Allah walam yusiru alama fa'aluhu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abin da suka aikata alhalin suna masana a wani waje Allah madaukakin sarki yake cewa wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wal al ghaiz masu hadiye fushi wal afina anin nasi masu kuma afuwa wa mutane lokacin da aka ma abin da ba daidai ba ka haɗiye fushinka shi ne walkazumi na gaiza masu haɗiye fushi ka zamto daga cikin masu haɗiye fushi lokacin da ranka ya ɓaci wala na anin nasi ka kuma zamto daga cikin masu afuwa wa mutane lokacin da mutane suka ma abin da ba daidai ba ka yi afuwa to kada kuma ka yi afuwa lokacin da ka ga ba daman ɗaukan mataki wannan ba lada kamar yadda wata mata tana kan kabarin ɗanta tana ta ce na halaka na lalace tana ta kuka tana ta faɗe-faɗe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata da kin yi haƙuri da ya fi sai ta ce ilaika anni ba ruwanka da ni bata ma san annabin Allah ne. sai da annabi ya koma gida sai aka ce mata ai wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ta tafi kofar gida annabi sallallahu alaihi wasallama inda tajid indahu ba bata samu ma masu gadi a kofar gidan ba annabi sallallahu alaihi wasallama take ce masa ai ni ne matan nan kaza kaza wallahi na hakura ya ce mata inna masabur inda sadamatul ula lalle hakuri na mataki ne na farko lokacin da aka ce ki hakura akan abin da ya same ki na rashi da kika yi da kin hakura da kin samu lada amma yanzu kin ga ba yadda zaki yi ne kika ce kin hakura kamar misali fada kuke yi da wani ko fada kike yi da wata sai kika ga babu hanyar da zaki iya ki dauka mataki akan abin da ta miki sai kika ce kin janye wannan ba lada amma kana fada da wani kana da daman da za ka ɗauki mataki mai muni akan abin da ya maka amma ka yi zamto mai afuwa to wannan afuwan da za ka yi da ka samu lada in koma ba za ka yi afuwa ba to ka yi daidai wa daida da abin da ya maka Allah ce wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin idan aka muku wani abu to ku yi makamancin abin da aka muku amma idan ba za ku iya ba to wala in sabartum idan da za ku yi hakuri, da shi ya fi kyawu shi ya fi alayyari mutum ya tsinci kansa a cikin masu haƙuri Allah ce wa in a faman itada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada wanda ya muku ta'addanci kuma sa ta'addanci daidai yadda ya muku to in dai za a maka abu ba za ka iya mai da abin da aka maka daidai wa daida ba to ka yi haƙuri shi ya fi ko kuma misali sai da kaka ba yanda za a yi kai ya ɗaukan mataki sai ka haƙura to ba ko kuma ana ma abu kawai kaga an zalunce ka ba a kyauta ma ba ka ɗaga hannu ka ce ya Allah wanda ya zalunce ni Allah ka ɗauka mun mataki akan zalunta na da yi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaki da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta saboda ba ta da shamaki a wajen Allah maɗaukaki sarki duk wanda aka zalunce shi ya daga ne ya ce ya Allah wani ya zalunce ni Allah kwata min hakki na a wajen wani kenan kamar yankan wuka ta shiga haka ko miji ne misali ya ce yake cutar da matarsa tana haƙuri da shi an yi an yi ya gyara yaƙi kika daga nu ya Allah wane yana cutar da ni Allah ka kwatar mun hakki na a wajensa kenan Allah ya ji kuma Allah ya karɓi addu'anki Allah zai kwata miki hakkin ki a wajensa haka shi ma in miji ne mata tana cutar da shi yayi yayi ta gyara taki ya daga hannu ce ya Allah wance tana cutar da ni akwai haƙoƙi na a kanta taki ta sauki nayi nayi taki ya Allah kwata min hakki na a wajenta shikenan an wuce wajen kamar yankan wuka ya tafi da ikon Allah Allah zai kwata masa hakkinsa a wajenki don haka ana son mu zamto masu afuwa ana son mu zamto masu rangwame akan abinda ya auku a tsakaninmu da mutane shi yasa lokacin da qissatu ifki ko kuma ifki da aka yi wa mata annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha Allah ya kara mata yadda cewa ta yi zina aka yi ta yadawa a garin Madina a jena a ce ayi wanci ta yi zina a jena a ce har Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi masu yawa tun daga inna ladina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa ya'idukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin ayoyi da yawa Allah ya yi saukar a kan abin da ya shafi cewa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ba mazinaciya bace Allah ya wanke ta to sai zamto a cikin mutane akwai bawa na sayyidina Abubakar wanda shi ma yana daga cikin wanda ya ta yada wannan al'amari na cewa ai wance ta yi zina wance ta yi zina sayyidina Abubakar tun da ayoyin suka sauka ce tun da haka ne Allah ya wanke rasa cewa bata yi ba ya raba gari tsakaninsa da wannan bawa nasa ba zai sake daukan wani ɗawainiya nasa ba ya gwada da ba ruwansa da wannan bawa nasa Allah maɗaukaki sarki ce wala ya ta yi ulul fadli minkum wa sa'ati ay utu ulul kurba wal da wal na fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ku yi afuwa wal yasfahu ku kuma yi rangwame Allah ya ce ala tuhibbuna Ayyar, firallahu lakum shin ku ba ku san Allah ya gafarta muku ne don haka lokacin da wani ya ma ba daidai ba ka tuna cewa kai ma fa kana yi musu ba daidai ba Mahalicin ka ma kana masa ba daidai ba kuma haka yake haƙuri da kai ka yi wa Allah ba daidai ba ka zo ka ce ka tuba ya yafe ma to haka kai ma idan aka ma ba daidai ba ka shanye in amma ba daidai ba ka yi haƙuri saboda dama shi zamantakewa dole a zauna kuma dole a saba me sa ake cewa tsakanin a haƙori da halshe ma akan saba wani lokaci kana cin abinci sai ka ga haƙoranka sun tauna halshenka wanda ga su a waje ɗaya suke amma haka duka da ka haƙura da su ga baki ɗaya to haka miji ya haƙuri da matarsa zama da ita eh, mata ta yi haƙuri da zama da mijinta aboki ya haƙuri da zama da abokinsa kowa ya haƙuri da zama da wanda yake zaune da shi idan yana ma wasu abubuwa miyagu daban wanda baka jin daɗin su to akwai wasu abubuwa kuma da yake kyawawa wanda kai kana jin daɗin ina abubuwa kamar da in mace ce ka ƙi wasu ɗabi'unta to kuma fa akwai wasu ɗabi'unta kyawawa haka shi ma in miji ne kika gana da wasu miyagun ɗabi'u da ke da shi to fa a cikin ɗabi'unsa still shi ma akwai kyawawan ɗabi'un da ke ma kina son wa'annan ɗabi'u to don haka dole haƙuri za a dinga yi da juna wal ya'fu wal sufahu kowa ya yi afuwa wa juna kuma kowa ya rangwame ma junansa kada mu zamto masu yawan fada kada mu zamto masu yawan tashin hankali kada a shaide ka da tashin hankali kada a shaide ki da tashin hankali a shaide ka da wa mutane da kuma afuwa to duk lokacin da wata musiba ta same ka sai a ce ina Allah sarki wanda ya shiga cikin wani yanayi sai a tausaya maka amma lokacin da aka shaide ka da cewa kai fitinanne ne fattanun ne kana da fitina ka fitinuwa ne ka fitinuwa ne ka fitinuwa ne ba ku shiri da wane wane ma baka shiri da shi to lokacin da musiba ta same ka in wasu da su jajanta ma wasu murna da su yi akan musiban da ta same ka me sa saboda baka da ga maciji da mutane amma lokacin da kake da kyakkyawan mu'amala da mutane ba a isa a ce dama ba za ka saba da mutane ba dole za ka saba da mutane amma kada ya zamto kai jama'an da kake sabawa da su suka saba da kai sun biya fiye da wanda kai kake sabawa da su kullum a ce ka saba da wane da wane da wane da wane da wane da wane duk ka saba da su a ce kuma duka kai ne mai gaskiya ina ai ba dai yiwu ba sai ka ce wani annabin Allah a ce ka saba da mutane daban-daban kusan mutum goma sha duk ka saba da su kuma duk kai ne mai gaskiya da wuya ko da na samu da wuya to ana son da ya zamto ka zamto mai afuwa in amma abun da ba daidai ba ka yi afuwa amma kai baka da haƙuri baka da afuwa baka daga kafa ma mutane to lokacin da musiba ta same ka ba wanda zai jajanta maka baka mu zamto masu afuwa ma junanmu mu zamto masu rangome ma junanmu mu zamto masu yafe ma junanmu abubuwan da suka mana wani ma in yama ba daidai ba ka yafe masa ka daga masa ƙafa sai to tun daga lokacin zai dinga kimanta ka fiye da yadda kake tunani fiye da yadda kake tunani zai dinga kimanta ka amma idan misali mutum ya ma ba daidai ba baka daga masa kafa ba baka masa abuwa ba to ba yanda za a yi ya dinga ganin mutuncinka Allah ce wale afu wale yasfahu ku yi afuwa ku kuma yi rangwame ko kuma fa'afu wasfahu ku yi afuwa wasfahu ku yi rangwame hatta ya ce Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ai la tu'akhiduhum wala tu wala talu wala talumuhum idh al'afu wasafu al'iradu anil Ya yace kada ku rike su kada ku zarge su in an ce afuwa shine tarkul iqab barin ɗaukan fansa in an ce asafhu ana nufin kau da kai akan abin da aka maka na zunubi ko kai kau da kai akan abin da aka maka na ba daidai ba hatta ya ati Allah bi amri ay al idnu bi qitalihim wal murad bihim yahud al madina wa hum banu qainuqa wa banu nadir wa banu quraiza fafu ku yi afuwa wasu ku yi rangwame hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin sai malamai suka ce ana izini ne akan yaki Walmuradu muradu bihim abinda ake nufi kuma sune yahudawan madina sune banu Kainuka da banu nadir da banu quraiza shine fa abu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne akan dukan komai allah ya ce aqimu salata wa ku tsaye da sallah ku bada zakka ku tsaye da sallah ku zakka wajibi ne tsaye da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'adu alladhi bainana wa bainahum as-salah abinda ke tsakaninmu da wanda mu da wanda ba mu ba ita ce sallah duk wanda ya bar sallah ya fita daga cikin addinin musulunci don haka wajibi ne mu tsaye da salla? tsaye da sallah ko ba wai kawai ki zo ki wasu sallolin ba ki wasu ba ko kai wasu sallolin ba kai wasu ba shine tsaye da sallah a tsaye da sallah shine kadimancinta kullum Allah a cikin suratul mu'minun bayan ya kawo sifan mu'mine sai ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun wanda suke kiyaye sallah lokacin da kawai mace ba za ta yi sallah ba shine lokacin da take al'ada lokacin da mace take al'ada ba za ta yi sallah ba koda ko kwana nawa take cikin wannan hali na al'ada ba za ta yi sallah lokacin da mace take cikin jini na haihuwa ba za ta yi sallah ba koda ko kwana nawa ta tsinci kanta a wa'annan kwanaki na jini sai kuma lokacin da mutum ke bacci har sai ya tashi in mace ce lokacin da take bacci har sai ta tashi in karama ce har sai ta balaga in mahaukaciya ce ita an ɗauke mata abin da yake ibada to shi kuma namiji babu wani halin da ne tsinci kansa a ce an ɗauke masa sallah babu babu in baya da lafiya zai yi sallah a duk yadda ya tsinci kansa a kwanta a kishin gide in ma bai yi ba da nuni in ma bai yi da nuni ba a yi a zuciya duka tunda har a filin yaƙi ana sallah filin jihadi ana yaƙi da wanda ba musulmi ba ana fafatawa za a yi sallah kun ga wannan duna nuna girman sallah da muhimmancin sallah amma yin sai zamto muna wasa da sallah muna wasa da ibada muna wasa da sallah don haka lallai mu daina wasa da sallah saboda ita sallah idan ta yi kyawu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd qiyamati as-salah abin da za a so mu hisabi da ita wa bawa a kiyama ita ce sallah in lokacin da sallan mutum ta yi kyawu to zai zamto ba za a bincika sa na baya ba za a ɗage masa kafa kan wasu abubuwa da ya aikata amma lokacin da sallah ba ta yi kyawu ba to dukkan sauran ayyukan ma babu su saboda ita sallah tana anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hani akan alfasha da kuma miyagun laifuffuka miyagun abubuwan da aka kisu a cikin shari'ar musulunci don haka wajibi ne mu zamto masu kula da sallah mu tsaye da sallah akan lokutanta Allah ke cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'minai wani abin da aka sanya masa lokaci wajibin da aka sanya masa lokaci ba a taɓa yin sallah lokaci bai yi ba duk wanda ya sallah ba a kan lokaci ba baya da sallah yana daga cikin ƙa'idodi da dole sallah ta zamto karɓaɓɓe sai an yi a kan lokaci asuba a yi a lokacinta a zahar a yi a lokacinta la'asar a yi a lokacinta magarib isha duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin aiki shine ka sallah a kan lokacinta ayyul amali abdal wani ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne fi falala ya ce as-salatu ala awwali waqtiha yin sallah akan farkon lokacinta ka gabatar da sallah a farkon lokacinta shi yafi komai shi yafi komai falala a cikin ayyuka don haka ana kiran sallah ki tashi ki gabatar da sallanki sai ki ci gaba da ayyukanki ana ana kiran sallah ka tashi ka gabatar da sallanka ka je masallaci ka gabatar da sallah sai ka ci gaba da sauran damoyinka kuma wajibi ne akan namiji ya je masallaci yayi sallah sallah a jam'i saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallah a jam'i yana da lada 25 ko 27 mace ma ba laifi ta je masallaci yin sallah amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta yi a ɗakin ta shi yafi a cikin suratul ma'arij Allah yace ce hum ala salatihim da'imun masu dawoma suna sallah don haka wajibi ne ki dawoma kina yin sallah ka dawoma kana yin sallah ne wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka ay iqamatu a ada'u hafiya awqatiha mustawfatun ash wal arkan was sunani ku tsaye da sallah ku bada ita akan lokutanta ku cika sharuddan sallah ku cika rukunan sallah ku cika sunnonin sallah wajibi ne biko wannan musansu ko mu cika su musansu mu cika su wa atu zakka ku bada zakka ay u'tu a'tu a'tu zakata amwalikum waf'alu kullama min sha'nihi yuzakka yuzka anfusakum min at-ta'at yuzakka anfusakum min at-ta'at yace ku bada zakan dukiyoyinku ku aikata duk abinda kullama min sha'nihi yuzakka eh, yuzakka anfusakum minat ta'at ku kuma aikata duka wani abin da zai tsarkake muku zukatanku na ayyukan da'a duka wannan abubuwa ne da ake kwadaitar da mu akan mu aikata su kamar yadda Allah madaukakin sarki ke wa umurni wa mu'minai su tsaye da sallah su ba da zakka su aikata kyawawan ayyuka saboda tsarkake halayyansu da kuma zukatansu da kuma samun kyakkyawan sakamako da Allah maɗaukakin sarki ya alkawali zai ba da duk wanda ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya yi addini addinin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi Allah ce inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne sai Allah ya ce ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar wa kawunanku na alheri tajiduhu inda Allah da ku same shi a wajen Allah Allah ya ce ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar wa kawunanku na aikin da'a za ku same shi a wajen Allah in huwa khairan wa a'zama ajra kuma huwa khairan alheri ne wa a'zama ajra da kuma girman lada don haka me kika gabatar wa addinin musulunci me ka gabatar wa addinin musulunci alhafiz ibn kathir yake cewa ya ta'ala ala al bima yanfa'uhum wa ta'udu wa ta'udu alaihim aqibatuhu yawm al min iqamati as-salah wa ita'i az-zakah hatta yatamakkana lahumullahu an-nasra fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad yawma la yanfa'u na ma'dhiratuhum wa lahum la'anatu, wa lahum su'ud dar yace Allah madaukake sarki na kwadaitar da mu'mine akan su shagaltu akan abin da zai amfane su su kuma koma su nemi karshen su ita ce ranar alkiyama kowa ya koma ya kyautata karshen sa wajen ya tsaye da sallah ya ba da zakka idan dukiyarsa ta kai misabi na zakka hatta yumkina lahumullahu nasra har sai Allah madaukake sarki ya tabbatar musu yin nasara a rayuwar duniya da kuma yau mai komul ashad ranar da za a tsaye da shaidu su ba da shaida ranar da kafan da mutum ya je aikata laifi za ta taka za ta yi magana ta ce da kaf da ni aka ji hannu ya ce ni na taba kaza ya ce da ni aka yi kaza Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun don haka dukkan sassan gaɓoɓin mutum za su yi magana su ba da shaida akan abin da mutum ya aikata bayan an ba da mutum littafinsa a hannunsa a ce ikra kitabaka ka fa bi ka al-yawma hasiba ba ga littafinka ka karanta abin da ka aikata da kanka kuma a cikin littafin kowa zai ga wa wajadu ma amilu hadira kowa zai ga abin da ya aikata a halarci kuma littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha littafin baya koye karamin abu baya koye babban abu faci ya kiyaye shi shine ana Allah ke cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abin abinda kuka aikata na alheri za ku sami shi a wajen Allah duk kankance da kika aikata ko ka aikata na zunubi ko na laifi na zunubi ko na kikkiawan aiki zaka ganshi shi yasa luqman ke hakim yake ce ma ɗansa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latiful khabir duk ƙanƙancin laifi da ka aikata zaka samu wannan laifi Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi ko ka shiga wani waje ne ka buya ka aikata wannan laifi don haka kowa daga cikin mu ya tsaya ya gabatar da wani abu ma addinin musulunci ka gabatar wa kanka wani abu na addini ya zamto akwai abin da kika aikata wanda ko da bayan kin mutu za ki dinga cin gajiyansa na taimaka ma addini da kika yi akwai abin da ni na aikata wanda ko da bayan na mutu zan dinga cin gajiyansa wajen taimaka ma addini da yi kowa ya nemi ya bincika mai ka gabatar wa addini don amfaninka Dundun abin da kai ma addini ba addinin kai ba makanka kai saboda kai zaka amfani abin Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara duk wanda ya ruwa yayi makansa Allah mawadaci ne ku ne matalauta ya ayyuha annasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne matalauta a wajen Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah madaukake sarki shine al ghaniyyu mawadaci al hamid abin godiya don haka duk abin da ka dauka ka bada addini kada ka dauka cewa addinin ka taimakawa a ka taimaki kanka ne kanka kai Allah ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira wa zai ba bada Allah rance rance mai yawa mulinka masa ninkin ba baninkiya a wani waje Allah ce mathal ladina yunfikuna amalan fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim alladhina yunfikuna amalan fi kuna a sabilillahi thumma la yudbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yazalun bayan ka samu ladan abin da kai ciyar da dukiyanka ma addini da yawa to kada kuma ka biye da ciyarwa da kai ma addini da gori da cutarwa misali ka taimaka ma wani makwabcinka bayi da shi bayi da abin da zai ci ka taimaka masa da abin zai ci to kada ka zo cikin mutane kana ai wane ni na bashi abincin da ya ci ma jiya wane bayi da abin da zai ci da ba dun na taimaka masa ba kwana da yin magansu to ka biye da abinda kai na aiki kyakkyawa da almannu wal adha gori da kuma cutarwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ya ku wannan kai imani kada ku bata ayyukanku kada ku bata ku bil manni wal adha da gori da cutarwa ka taimaka ma wani ko kin taimaka ma wata ki ta faɗa wata ta zo ta same ki take gwada miki ita ko tufan da ma da ta sa ta da shi ki taimaka mata sai kika taimaka mata kika bata sai zamto kina nunawa cewa ai zanin da kuka ga wance take sawa ni na bata abu, abu da kuka gani a wajen wance ma ni na bata to baki da ladan wannan baki da ladan abin da kike baka da ladan abin da kai baka ba daidai bane mu biye da abin da muka aikata kyawawa da miyagun zantuttuka duk abin da ka yi ana son ma ka yi sadaka daman hagunka ma ba ta ga ka yi ba misali ana son ka yi ba tare da ka yi shelan sama duniya cewa ka yi ba shi sa annabi ce ka yi sadaka ba tare da sanin gefen hannunka ba ka miƙa da hannun dama hagunka ma ba ta san ka yi ba ko hagunki ma ba ta san kin yi ba don haka kowa ya je ya zauna ya ga me ya taɓa yi ma addinin musulunci wanda ko da bayan bayanan zai ci gajiyan abin ga abubuwa nan daban-daban wanda za ka yi da ka samu lada yanzu misali muna cikin azumi in ma baki da dama ko baka da dama na dukiya da za ka iya yin abinci a kawo masallaci a ci kowane masallaci to abu mai sauki da ya samu ga ruwan zafi nan a sa masa kamu a cikinsa ko da ba su ga a fito da shi iya adadin jama'an da suka sha iya adadin ladan da da ka samu idan aka fito da plastic daya wanda suka sha wannan abin da ka kawo mutum hamsin ne kowane ɗaya daga cikin mutum hamsin ɗin nan kana da ladan azuminsa shi da ya sha ladansa tana nan cikakkiya na azuminsa kai ma in da a ba shi lada hamsin don ya yi azumi kai ma za a ba ka lada hamsin don ka sha da mai azumi haka in dabino ne ka saya ka ba da mutum hamsin suka ci duk wanda ka ba shi dabinon nan kana da ladansa na azuminsa ladansa na azumin tana nan kai ma naka ladan na nan to akwai hanyoyi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kunna ga ulau bi shiqqi tamratin mu guji wuta ku guji wuta koda da tsagin dabino to haka yana akan mu gabaki daya kowa ya dage mu dage wajen aikata kyawawan ayyuka wajen mu yi wasu abubuwa kyawawa da addinin musulunci don ci gaba addinin musulunci kuma in mun yi wa'annan abubuwa mu kawo nan mu muka ba mun yi ne don mu taimaki Allah ba a'a Allah ya ce wallahu al-ghani wa antumul tukara Allah mawadaci ne ku ne matalauta don haka mu yi kyawawan abubuwa mu gabatar wa kawunan mu don abin da za samu na lada a wajen Allah maɗaukakin sarki fatanmu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba daman aikata kyawawan ayyuka don samun kyakkyawan sakamako a wajen Allah maɗaukakin sarki a kan abin da muka aikata kyawawa kuma wasa-wasa ana ce azumi ya ɗezo-ɗezo ga ana azumi takwas to kowa ya bincika ya ga da aka shiga azumi guda takwas ɗin nan me kika yi wanda idan misali a ce yau ne Allah zai karɓi rayuwa na ko na wane ko na wance me muka yi a waɗannan kwanaki takwas inda in mun je wajen Allah mun aikata kyawawan ayyuka da Allah zai yadda da wannan aiki kowa ya je yi hisabi wa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa ya hisabi wa kansa kafin a yi masa hisabi kowa ya bincika mai ya aikata kowa bincika mai ya aikata mai kika aikata mai ka aikata don haka Allah a nan ke ce mana wa matu kaddimu li anfusikum don abin da kuka gabatar wa kawunanku na aiki na da'a tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah Allah ya zaluntan bayi inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifuha wa yutimmu ladunhu ajran azima Allah maɗaukakin sarki baya zalunci ko da yadda da ƙwayan komayya duk abin da mutum ya aikata komin kashin abin da ya aikata za a dinka masa kyakkyawan aiki da ya aikata idan ka aikata kyakkyawan aiki ɗaya za a baka lada goma goma nan za a yi ta ninkawa ninkawa shi ne bonus haka idan ka aikata mummuna aiki ɗaya shi kuma mummuna aikin kaɗai za a baka zunubis. Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa misliha ko illa mithlaha wa la yuzlamun wanda ya aikata mummuna aiki daya za a bashi daidai da mummuna aiki da ya aikata ba za a zalunce shi ba amma idan ka aikata kyakkyawan aiki daya za a baka lada goma aitanin kama aitanin kama aitanin man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun ba za a sakanta ma wanda suka yi mummuna aiki ba sai daga abin da suka kasance suka aikata don haka duk abin da muka aikata da mu same shi a wajen Allah maɗaukake sarki na daga abin da muka aikata don haka mu dage wajen aikata kyawawan ayyuka mu nisanci miyagun laifuffuka mu nisanci miyagun ayyuka mu dinga zama da mutanen arziki mu daina zama da mutanen banza saboda zama da mutanen banza na naso a jikin mutum misali ga wani nan mutumin kirki amma sai ya zamto na yawo da mutanen banza to yawo da mutanen banza nan da yake sai ya zamto ya tasirantu da waɗannan mutanen banza yana aikata aikin banza saboda na zama da mutanen banza amma duk lokacin da muka zamto muna zama da mutanen kirki sai ya zamto kirkinsu yana naso a jikinmu sai ya zamto in ba mu aikata kyawun ayyuka ma zamanmu da mutanen kirki yana sa mu ji mu aikata kyawun ayyuka don haka kowa ya je ya hisabi yau kansa kowa ya duba ya ga me ya aikata don gobe kowa ya je ya duba ya ga mai ya aikata don gobe fatanmu mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama aikata kyawun ayyuka don samun kyakkyawan sakamako a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa na daidai ya zamto ya zamto daidai ya ba mu ladarsa abinda muka faɗa na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu a kyakkyawan karshe ɗan uwan musulmi da suka mutu Allah ka ji ƙayinsu ka sa sun huta mu kuma da muke hanya Allah ka kyauta kyautata ƙarshen mu ka sa mu cika da kyakkyawan kalma kalmar shahada Allah ka sa mu koman mu ita ce aljanna Allah ka mana katanga da wutan nama Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ɓata ya ba mu hanyar nisantanta Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu akan duk abin da yake daidai duk abin da ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki ya nusar da mu ya sa mu guji aikata miya miyagun laifuffuka kuma muna addu'a Allah maɗaukakin sarki wannan ƙasa tamu da wasu sassa ake cikin fitintunu da tashin hankali Allah maɗaukakin sarki kawo zaman lafiya a waɗannan yankuna mu kuma da wannan fitintunu bai zo ta nan ba Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan fitina ya zamto ya kawo ya Allah maɗaukakin sarki ya katangance mu daga wannan fitina kuma da ƙarshe muna addu'a akwai babban malami a wannan gari namu na Bauchi Sheikh Dr. Idris Abdulaziz wanda a ya dan samu wata matsala da hukuma wanda yana hannun hukuma muna masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi a su. Allah madaukakin sarki ya fitar da shi a hannun wa'annan hukuma kuma Allah ya daidaita tsakaninsa da su duk wani fitina da dai auku sanadiyan wannan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kauda wannan fitina a kansa saboda malami ne na addinin musulunci kuma na koyar da al'ummar musulmi abin da ya shafi addini muna masa addu'a muna masa fatan Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga cikin wannan fitina da ya tsinci kansa a ciki na jarabawa da hukuma na DSS su kama shi muna addu'a Allah madaukakin sarki sa a sake shi اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وارض اللهم تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على السلام عليكم